bama-baman da suka tashi ɗaya bayan ɗaya a cikin dare a lokacin da mutane ke ƙoƙarin shirin kwanciya ya razana mutane a unguwannin kamar yadda na tattauna da wa'annan shaidun gani da ido da farko ga abdullahi sha'aibu wanda ya bayyana mini yadda abubuwa suka auku a kuje to me ke faruwa a kuje eh to a yadda nan da aka samu bomb explosion a wurare biyu da misalin karfe nawa a takwas ta wuce daya kusa da police station allah ya sa ba samu shiga cikin police station din ba ta wanda ta bomba din ne Allah dai ta ba sa ba samu casualty a gurin ba ita ne kawai ta rusu mace ce eh, eh mace ce to nan nan kuma muna sadi kamar ko an plant ne tun da ya ansa ne kawai mutan da yawa wasu suka samu rauni wasu kuma suka bar duniya za ka iya kiyasta mana ko nawa ne waki da ka gani ina ina na sa kafin mu iso gurin police suka zo suka dan kewaye gurin babar kowa shiga samu nomba of casualty ba to wani hali kuke ciki a wurin yanzu akwai dan dari dari da kuma dan kuma gidan yanzu kuma su security suna da sun kewaye gurin kuma suka hana kuwa zuwa gurin kuwa da gidan yanzu na hana ganda gari ya waye amma yanzu duk ba mai amma da tabbacin casualty sai gari ta waye to na biyun a kasuwa ne ko tasha ne a kasuwa ne kasuwan kuje na biyun kenan eh, na biyun amma ba a cikin kasuwa ba baki bakin ne Allah da ya sa ba da rana barin baka yawancin goyin suna da a gurin so da ba kowa ba idan mutane sun je kusa da gurin ba bayan na kujen ne sai kuma nan yanya inda na gana da Alhaji Ali Umar wanda ya ce ya ga abubuwa da suka faru a wurin ga yadda hirar mu ta kasance da shi me ke faruwa a nyanya bom ne aka sa a nyanya har so biyu daidai karfe goma da minti goma daidai muna zaune a gidaje wato sai muka ji wani kara masu karfi aka yi na farko muna tsammanin ko bindigogi muka ce yau garin lafiya sai kuma aka sake na biyu sai ko muka ruga muka ji ihu mutane suna kuka da muka je guri kam kace-kace bayan da yake to karan wannan abin da kuka ji kun tabbatar cewa bom ne eh bom ne ne sosai. To ko za ka iya kiyasta mana halin da ake ciki a yanya din? Yanzu dai hankali ya tashi dai kowa a ruɗe yake kuma jami'an asibitoji suna ambula suna nan suna diban casualty suna kaiwa asibiti. Akwai sojoji akwai ƴan sanda. Kana iya gaya mana ko gawaki nawa ka gani da idan ka? An hana mutane su tsaya a gurin ma inda abin ya faru sai dai nesa nesa Allah hanyar zuwa karo daga yanya zuwa karo. a lokacin ɗaukan wannan rahoto na yi ƙoƙarin magana da kakakin rundunar 'yan sandan birnin tarayya moshud jimo amma na ya ci tira madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya